a danna mana subscribe kana a danna mana ƙararrawa kamar yadda kuke gani gashi nan aikin mu yana tafiya za mu shiga play store za mu ɗauko wani application wanda da shi za mu yi amfani application ɗin shine mai suna limbo yanda idan mun ɗauko shi da zan shi za mu yi amfani yanda ka za ta dawo tamkar kwamfuta yanda kake amfani da kwamfuta za ta dawo gashi nan aikin mu yana tafiya yanda muke buƙata.